Rashin halartar zaman majalisar dokoki akai-akai wata daɗaɗɗiyar ɗabi'a ce da ta zamewa akasarin 'yan majalisa jiki a nan Nijar duk da cewa sukan karɓar albashi da kuɗaɗen alawus-alawus daidai da yawan kwanakin wata da na tsawon kwanakin da majalisar ta shafe tana gudanar da taro. Mafari kenan da masu alhakin tafiyar da al'amura a majalisar dokokin ƙasa suka ga dacewar saka tsari don ganin kowane wakili ya yi aikin da talakawa suka ɗora masa alhakin yi. in ji kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na pnds tarayya sa'adu dille aya ta goma ta kundin tsarin majalisa shine yake wannan zance an ce ɗaya rana in baka zo ba ya kamata a cire ma wannan haƙƙi ita wani majalisar nijar tuwo da ake farawa dai ba a taɓa aiki da wannan kudirin ba shi dan majalisa zabo shi akai babban ayar tambaya ita ce shi su yan majalisa abokan shi suna da yanci su kore shi to sai aka ce to abun nan yadda ya kamata dai a tsaida wato hakuncin da za a yi ma dan majalisa bisa ga zancen kuɗi abinda duka alhakin da ya kamata gwamnati ta keɗe mai a hana mu shi. 'Yan adawa waɗanda sautari sukan ƙauracewa zaman majalisa a tsawon kwana da kwanaki saboda dalilai na bambancin aƙida na kallon shirin soma aiki da sabon tsarin zabtare albashi da kuɗaɗen alaus-alaus. tamkar wani yunkurin huce takaici daga bangaren masu linjaye saboda haka dan majalisar dokoki lawali ibrahim mai jirgi ya ce ya ka aiki amana ce ka ɗauka ya kamata ka zamna ka yi aiki don ka kula amma ina amfanin mai zaman da bai iya kare talakan shi da cutar da shi da ake taron da suke wanda ke zama kiɗi suke wata suka ce wani ɗan majalisa ke hita wani kicin bangaren gwamnati ce yau Nijar yunwa take hatsi mai rahusa da ake ba talaka kaɗan ne bai ishe shi ba yau gidan likita babu magani mu abin da muke ta ɗarɗar ai cikin kundi ne na ce idan za ka cin tuwo da mugu sai wa ka dogo koshiya waɗannan ƙa'idodin cikin gida da majalisar dokokin ƙasar ta nijar ke shirin zartar da aiki da su a kan waɗanda ba sa halartar zaman majalisa sun tanadi hukunci mai tsanani da ka iya kaiwa ga korar ɗan majalisar da ya shafa lokaci mai tsawo ba tare da ya saka kafarsa a zauren wakilcin al'ummar ta nijar ba dalili kenan da 'yan adawa suka ce makarkashiya ce da aka kitsa takanas da nufin korar jagoransu Hamma Amadu daga kujerarsa ta ɗan majalisar dokokin ƙasa kasancewarsa yana hijira a Faransa tun a shekarar 2014 to amma masu rinjaye sun musanta wannan zargi wannan disposition din ba yau ba ta fara kusan cewa wannan dokar da take tsara aikin majalisa ayi ta na tun 2011 kenan yau shekara shidda ko zuwa bakwai don ku kenan inda ma ana so a buga mu wani dan majalisa da tuntuni an kare sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger